دعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين ذلك يا الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da hudu ga watan shawwal watan goma a jerin watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da da ashirin bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na tara ga watan daya shekara ta dubu 2000 miladiya kenan ina mana barka da sallah ina fatan dukkan ibadojin da muka yi a cikin wata ramadan Allah ya sa su zanto karfafu su zanto sanadiyar da kuma da gidan aljanna da kuma kubutar mu daga wuta don Allah ya sa mu cikin waɗanda aka yantar a wuta a cikin waɗanda a cikin waɗancan kwanaki da suka zube. kuma ayyukan da muka saba yi cikin ramadan Allah ya sa har bayan ta ma mu ninka mu doriya akan abin da muke cikin ramadan kare kasance ramadan ya zo mutum ya zama salihin bawa kaniti mumini bayan shuɗin ramadan kuma ya zama wani abu Allah sanadiyar rahotar mu da gidan aljanna rahotar mu da gidan aljanna ba ka ji bane sosai an bai da ku to a wancan lokaci idan ba abinda dai zan iya tunawa mun shiga cikin kitabul buyu amma ina muka tsaya saboda tsawon lokaci na manta gaskiya a dauka daga farkon babi kitabul buyu wannan kuma shi ne darasi na 61 wannan shi ne darasi na 61 kitabul buyu idan an ce kitabul biyu wato babin da yake magana akan harkokin da suka shafi cinikayya albuyu jam'i ne na kalmar albayya albay'u kuma masdar ne daga ba'a yabi ubay'an wa mabi'an wato saye da sayarwa shine abin da ake kira albayi ko ake kira albuyu kamar wannan babi abin da zai magana a kai wato mas'aloli da suke da alaka da saye da sayarwa wato sharadin haka me ya halatta a sayar menene bai halatta a sayar ba yausa kasuwanci yake zama ya halatta yauke ke zama bai halatta ba da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan shine babban abin da zamu karanta cikin wannan babi tare da fatan Allah shi mana jagoranci kuma kar a manta da cewa shi bai wato sayi da sayarwa asalin asalin asalinsa shine halacci ma'ana ba ka iya awar cewa cinikayyar kaza haramun ce sai in kana da nassi amma in ba haka ba dukkan wata mu'amala da ta shafi saye da sayarwa a asalinta a shari'ance halacci saboda faɗin Allah ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa ahallallahu baia wa harrama riba ubangiji ya halatta harkar cinikayya amma kuma ya haramta riba to idan aka ce cinikayya ta kasu gida uku akwai abin da ake kira wato bai'ul muqayyada akwai kuma abin da ake kira wato albai'ul mutlaq abin da kuma ake kira bai'us sarfi idan an ce bai'ul mutlaq shine wanda yake yawan faruwa in baka kuɗi ka bani haja ga kuɗi ba ni kwanan shinkafa ɗaya ko na gero ko na masara ga kuɗi ba ni yadi daya na wato ainihin na tufafi ga kuɗi ba na turmin atamfa wannan shine abin da aka saba ka ba da kuɗi a baka mai haja wannan shi da ake kira wato bai'ul muqayada shine yake yawan faruwa a cikin harkokin cinikayya to sannan kuma akwai bai'us sarf bai'us sarf wato wancan bai'ul mutlaq kenan kai sai kuma bai'us sarf bai'us sarf shine in baka kuɗi ka bani kuɗi kamar in baka dala ta amurka kai kuma ka bani nairori ko in baka saifa ka bani nairori ko in baka stalin pound ka bani nairori ko in baka dunkulalliyar naira ɗari dan ka bani naira goma goma har so goma lalliyar naira ɗari kaga kuɗi na bayar ka bani kuɗi wannan shine ake kira bai usar a cikin harkar kasuwanci sannan kuma sai na uku shine bai shi shine in baka haja ka bani haja misali ga shinkafa ta buhu guda ka bani taka buhu guda ga gero na buhu guda ka bani naka buhu guda ga shinkafa ta yar amurka ka bani taka yar bakalori ko yar kura ko yar ma duk ina ce ko yar jahun ko mata ina ce dai ga shi dai ga dai ta wata yar amurka ce ka kuma zaka bani taka ta gida to waɗannan suna ake kira bai anwa'ul bai kenan sannan waɗansu suna kawo na hudu cikin malamai shine ka bada kwarewar ka a baka kuɗi kamar kai tela ne zaka dinka mun tufafi in baka kuɗi kaga kwarewar ka aka yi amfani aka ci moriyarsa kai kuma ka karbi kuɗi kamar kai lebar ne za ka yi leburanci kaga ka da kwarewar ka aka yi amfani da shi sai aka baka kuɗi amma ba wata haja ka baiwa mutum ba domin kafintan da yazo zai maka rufin kwano kai ne ka sai kwanan kai ka sai katako kai ka sai kusa ciki ba abin da ya sar maka sai sa shi amma tare da haka yazo ya maka aiki na yini guda ka ba bashi abu kaza ba haja ya baka ba kwarewar sa yi amfani da ita to wannan wadansu suna sa shi ce cikin bai wanda su ko malaman su wari su ce wannan sunan shi ijara baya shiga cikin bai ina fata an fahimta to waɗannan su ne ake kira nau'ika na kasuwanci kamar yadda na faɗa asalin kasuwanci halal ne kowane nau'i na kasuwanci halal ne sai abin da dalili ya nuna haramcin haramcinsa to kuma a jimlace a dunkule kasuwanci yakan zama haramun ne idan an samu ɗaya cikin illoli biyu illa ta farko shine a sami aljihala illa ta biyu a samu algarar da zaran an samu ɗaya daga cikin waɗannan al'amura biyu a harkar kasuwanci to kasuwanci ya shiga rudani ya zama haramun kenan illa ta farko aljahala jahala shine jahiltar mai zan saya kai ne kazo zaka za ka sai shinkafa mutum bai nuna maka shinkafa din ba sai ce ina da ita buhu nawa kake so ka ce buhu biyu ko uku ko biyar ba tare da an nuna maka samfuri ka irin ta ba sai ka kulla cinikayya akan haka to irin wannan bai halatta ba saboda me ta iya yiwa bayan ka kulle cinikayya ka ba da kudi an dafo shinkafar ka gaba maka ba daga nan sai rigima ta tashi ka ce baka yadda ba shi kuma ya ce ai na riga na sayar maka ba halin ka fasa wannan rigimar ita ce shari'a ba ta so tunda shari'a ta zo da danta ta haɗa kawunan mutane ba dan ta rarraba su ba to duk abin da zai haifar da ita sai shari'a sai ta toshe ta ta iya yiwa kuma kai mai shinkafar ka nuna shinkafa shi kuma ya da kuɗi ya yadda zai bayar da dubu biyar to shi kenan wani irin kuɗi ne ayi na nairori ne don lafiyar su kalau babu yar jaba ciki amma ba tare da ka su baka na cinikayya to kaga ta iya yiwa bayan ka shinkafa ya baka kuɗin ka kirga kaga akwai yan jaba ciki kaga akwai yagaggu a ciki kaga akwai wanda ba za su karɓi ba dan haka dole sai an samu cikakkiyar masaniya tsakanin kuɗin da za a bayar da kuma hajar da za a karba kai mai sayarwa ya zanto ka san kuɗin da za a baka cewa lafiyayyu ne ba yan jaba ciki kai mai saye ya zanto ka san hajar da za ka saya ka ganta an nuna maka samfari ko an siffanta maka ita siffantawar da babu wani kwana-kwana a ciki game da malam malikiya suka tafi akai to wannan kaga an sami ɗaya daga cikin al'amuran da ake bukata sannan kuma sai zanto babu gara garar shi ne rashin tabbas wato duk abin da na saya ya zanto zaka iya mika mun shi bisa tabbaci kana da shi kuma zaka iya mika mun shi kaga dai ba yanda za a yi kenan ka sayar da abin da baka da shi za ka samu waɗansu a kasuwa sun wanke kayansu sun goge sun zauna ba su da haja su ɗan da dagadar kasuwa ne kenan ɗan kayan yi kenan shi kenan sai mutum ya zo daga kauye ya zo daga garamar hukumar su yana son madara biyu yana son omo yana son sabulun wanki yana son sabulun wanka da sun gan shi alamar ba ɗan gari bane ba sai a tare shi ta ce mai kake bukata allaji kamar ka zo sayayya ne shi kuma ya gansu sun shiga mai kyau sun sa tabarau sun zauna ta yi kwarai eh, da gaske yana da bukatan kaza da kaza da kaza shikenan sai su ce to sai a yi cinikayya da su kuma ba su da shi a ƙasa sai a yi cinikayya da su su sanya kuɗi mutumin ne ya dauka ya basu su sai masa kurban ko cola mai gangara wanda zai daɗe na shafi ba zai kare da wuri ba su shi sai tsaya nan za a kawo maka kaya sannan su su je kasuwa su ce kayan yanzu wannan haramun ne domin ka yi cinikayya a kan abin da ka da tabbata kan shi ka iya tsammanin akwai shi ka je babu shi ka iya tsammanin akwai shi mai daraja ta ɗaya ka je sai mai daraja ta biyu ko sai mai daraja ta uku ka iya tsammanin akwai shi lafiyayye kuma ka je ka samu jabu ne duk wannan na iya faruwa kai kuma ka riga ka kulla kasuwanci bawan Allah nan da ya zo daga kauye akan mai ka kulla masa kasuwanci kan abin da baka da tabbas kai shi to wannan sai yasa sai kasuwancin sai zama haramun a kuma sayan kifi a cikin ruwa ina da kifaye gasa a cikin ruwa sayar mun ah, gashi ka saya ka bani kuɗin sannan in sanya wato abin nan dina an kama maka su kaga ai ba tabbatin a iya kamo shi a iya kama shi kuma kifi na iya guduwa ko ka sayarwa da mutum barewa a daji ga ta can a daji kuɗin ta nawa ka ganta can gudun kudin ta nawa ne sai zane ya baka kudin sannan ka fita guje ka ce za ka kamo ta ko ka harbo ta ta yawa ka same ta ta iya yawa ba za ka same ta ba ai akwai tsammanin rashin samun ta shi ya farin jaye ma sama da tsammanin samun ta to duk kasuwancin da ya kasance akwai garar shine rashin tabbas ko akwai jahala to wannan kasuwanci ya zama haramun wannan bi sifa mujmala a takaice kenan amma bayani filla filla shine abin da zai zo gaggashin hadisan wannan babi ubangiji ta'ala ya bamu ikon fahimta su daidai tare da yin aiki kuma da abin da yake da daidai عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم wannan hadisi an karɓo shi daga rifa'a ibn rafi' Allah shi kare a gare shi yace manzon ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an tambaye shi aka ce da shi ayyul kasbi atyabu wani irin neman kuɗi ne wace irin dukiya ce atyabu fi zama tsarkakakkiya fi tsafta alkasbu ne sana'a ko ka ce neman kuɗi ko ka ce sana'a wani irin sana'a ne abinda aka samu ciki ya fi zama tsarkakakke sai manzan Allah ce amadur rajuli bi yadihi aikin mutum da hannunsa sana'ar hannu kamar telanci kamar dukanci kamar kera kamar jima duk wanda menene ne sana'ar hannu kamar gyaran takalmi kamar ɗinkin hula kamar aikin kufta kamar bulakura duk wannan menene duk aikin hannu ne amalur rajuli biyadi aikin da mutum zai yi da hannunsa kuɗin da aka samu a nan su kowanne tsafta su fi kowanne daɗi sai kuma manzo Allah ce wa kullu bai'in mabrur da kuma dukkan wani kasuwanci warakakke wanda babu algushu a cikin sa shine bai mabrur wanda ya kubuta daga dukkan wata almudahana ko algushu an gane ko wannan hadisi imam al-bazzar ya rawaito shi imam al-hakim an-naisaburi yace hadisi ne sahihi kuma tabbas haka yake hadisi ne wanda ke sahihi abinda wannan hadisi ke zaburarwa wato zaburarwar addinin musulunci dangane da neman na kai dangane da sana'o'i shi yasa ko da annabawa ma sai kasance mutane ne masu sana'o'i waɗansu sun yi zirga-zirgar kasuwanci waɗansu kuma sun yi sana'a kamar annabi dawud alaihi salam makeri ne wa alanna lahul hadid ani marsa bi ghatin wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir Allah ce wa alanna lahul hadid mun tausasa masa karafa yana sarrafa su yadda kake sarrafa auduga muka ce da shi a zatin, sabi zatin din nan wato na'at ne man'ut din an shafi shi a ni'imar duru'an sabiqatin ka rinka kera duru'an wato sulke na yaki zatin masu gamammiyar saka masu ƙwari wanda babu albusu a ciki wa kaddir fi sardi kuma dukkan karfe da zaka hada dan wansa ka auna shi daga tsawonsa sun dace sannan ka hada Allah ke koya masa sana'a sannan kuma wa amalu salihan ka tashi kai aiki na gari in kana kira lokacin sallah sai ka daina sai kai sallah tela in lokacin sallah sai a rufe a ajiye keken dinki sai kuma sallah sai an gama sallah wa amalu salihan inni mata ta'maluna basir haka al'amarin addinin musulunci yake ga duniya ga lahira a haɗe ba a yadda ka jayar da wani akan dan uwansa ba amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin da kuma dukkan wata harkar kasuwanci wadda take wato ainihin akubatacciya wadda babu wato ainihin haramun a cikin cikin wani hadisin ma manzo Allah ke cewa dan adam ba zai taba cin wani abinci mafi tsafta ba sama da abin da ya samu daga gobe daga gumin hannunsa shi yasa annabi sallallahu alaihi da kansa ya rinka kiwon dabbobi ana biyansa kafin a aiko shi ya zama annabi zira da su tabbata da shi a daga dai wannan na nuna wasu shari'a musulunci dangane da yakar fatara dangane da yakar talauci dangane da yakar zaman kashe wando an gane ko hadisi na gaba وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة an karbo daga Jabir dan Abdullahi shi Jabir dan Abdullahi ya ji manzon Allah yana faɗa amal fathi a shekarar da aka bude Makka ita ce shekara ta nawa shekara tana nawa aka bude maka ta takwas bayan hijira shekara ta takwas bayan hijira yana da kyau waqa'i tarihiyya mu rinka kiyaye su a shekara ta takwas bayan hijira manzon Allah ya faɗa wa huwa bi makka alhali yana cikin garin makka me yace inna allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه manzo Allah ce inna Allah wa rasulahu lallai Allah da manzansa harrama bai alkhamri ya haramta cinikayyar giya haramun ne sayar da giya kuma ita giya wato mutum goma aka la'anta a ciki da mai tsaye da mai sayarwa da mai sha da da kwanta da wanda ya tanade ta haka dai manzon Allah ya lissafa har mutum goma saboda kasancewar ta ummul khaba'is saboda kasancewarta ita ce uwar laifuka ma'ana shan giya na haifar da laifuka masu tarin yawa mutum na iya shan giya ko da baya zina sakamakon hankalinsa ya kunce sai je auka ma zina kila ma yayi zina mafi muni ya zakewa wata daga cikin muharramansa yarsa ko kanwarsa duk wannan na iya yiwa ga dan giya to da haka manzon Allah sai ya haramta giya kuma ya ce Allah madaukakin sarki da manzansa ya haramta sayar da giya wal maita haka kuma ya haramta cinikayyar mushe dukkan abin da yake mushe ne haramun ne wato sayar da shi an gane ku mushe kuma shine mai mushe shine dukkan abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba wannan shine ta'arifi mai kyau ma mata biduni zakatin shar'iyya kullu ma mata biduni zakatin shar'iyya ba za ka ce duk abin da ya mutu da kansa ba dan abin da iya mutuwa da kansa ko bai zama mushe ba kamar kifi ko ba haka ba to amma dukkan abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba kaga ya zama mushe a ce ta iya abu gashi an yanka shi amma ba yankan shari'a bane duk da haka kasancewar an yanka shi baya cire masa mai sunan mushe imma ya kasance saboda wanda ya yi yankan irin wanda ba a cin yankansa ne dan wasu ba musulmi ba ba kuma ya cikin ahal kitab yana cikin sauran jinsunan kafirai ka ko ya yanka yankansa ya zama ba bambanci da ba yanka ba mushe ne dama abin da ake kira da mushi shine ma mata bigai da zakatin shar'iyya duk abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a ba to haramun ne cinikayya da wannan kasaya an gane ko to kuma ga wani abu idan ma karanta can cikin babu tsahara idan ba manta ba akwai wani hadisi da manzan Allah ke cewa duk abin da aka cire daga cikin dabba alhalin tana da rai shi wannan abin ya zo mai mushi ashe kenan ko da mutum ya yanke wani sashi na dabba tana da rai ko bata mutu ba sai zai kulla tunakai kan wannan sashin ya halata dan ya zo mai mushi kashi kuma annabi ya ce Allah ya haramta cinikayyar mushi wal khinziri haka kuma alade alade gaba ɗayansa haramun ne kulla cinikayyarsa in ba aladan da aka yi safani ba shine aladan cikin ruwa dan malamai nan sun yi safani game da shi shin wannan kuma halaccin sayar da shi ko rashin sayar da shi yana ginuwa ne reshe ne akan halaccin cinsa ko rashin cinsa waɗanda suka ɗauki hadisin farko a cikin wannan littafi na ruwan teku wanda manzo Allah ke cewa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu waɗansu sun ɗauki faɗin wannan hadisin suka ce annabi ya ce duk abin da yake cikin teku ya halatta a ci kuma ya halatta a ci shi mushe ba sai an yanka ba suka ce duk abin da yake cikin teku abin nufi duk abin da rayuwarsa ba ta iya yiwuwa sai a teku ta yadda in ka fito da shi sarari zai mutu ba zai iya jurewa ba to ya halatta a ci to sai waɗansu malamai suka ce to mu mun ɗauki faɗin wannan hadisin duk abin da muka samu cikin ruwa in dai a ciki yake ko da aladar ruwa ne an gane ko ko da karan ruwa ne kaga kare ne na zahiri kowa san haramu ne haka alade na zahiri kowa san haramu ne to amma alade na ruwa ko alade na ruwa wanda ba iya rayuwa sai a akwai kuma kare na ruwa wanda ba iya rayuwa sai Allah to waɗansu malamai suka ce ya halaka duba da fadin wannan hadisi uhilla la ah, huwa tahuru ma'ahu al-ilmu maitatuhu kuma da fadin wa bil lakum al bahri wa ta'amuhu wa ta'allakum wa lis sayyara wa hurima lakum alaikum al bahri ma dumtum hurma wa taqullaha alladhi ilayhi tusharun a take sai suka dauki fadin wannan nasi bisa cewa duk abin da ke cikin ruwa halal ne to in mun dauka aladan cikin ruwa halal ne shin zai sai karkashin nan gurin inna allaha harrama bai'al al-kamri wal maytati wal khinziri ba shi shiga ba in mun dauki fatawan malaman da suka ce halal ne dan sai mu ce al khinziri anan gurin khinzirul barri la khinzirul bahri wato alade na sarari ba aladen cikin ruwa ba in ku mun dauki fadin sa shikenan shi ma ya shiga wal asnami haka ubangiji ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallam sun haranta cinikayyar gumaka al asnam jam'i ne na sanam shi kuma sanam shine gunki duk abin da aka yi mutum mutumin sa haramun ne sayar da shi sawa'un wannan mutum hoton mutum ne aka yi hoton dabba ne aka yi hoton tsuntsu ne aka yi wannan dai da za a yi gunki haramun ne sayar da shi ta kowace irin fuska an gane ko haramun ne sayar da shi ta kowace irin fuska to a nan gurin sai dai abin da ya shafi yar tsana ta wasan yara ya halatta sai da ita ko bai halatta ba to tunda shari'a ta yi izini gane da yar tsana ta wasan yara ita wannan an ce babu laifi tunda annabi ya gani ko bai hana ba an gane ku lokacin da Aisha matar annabi take amarci gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yarinya ce mai karancin shekaru da yar tsanarta ta zo gida tana wasanta har da doki eh tana amarya lokacin da aka wata da ya tsananta ta zo gida <laughs> ya shekara tara aka wata in shekara tara dan ta zo da ya tsananta ta baka mamaki ne bayan ba ta zo da ya bane abin mamaki amma ta zo da ya tsananta yana abin mamaki ciki saboda haka da ya tsananta ta zo haka yan mata haka duk an yi su na mutum mutumi sannan kuma ga doki shi ma na mutum mutumi annabi ya zo wucewa sai ganta gashi tana da tana da bana cikin yan mata wanda aka yi su na mutum mutumi na tana shirya su tsakiyar su ga doki sai annabi ce menene wannan tace ƴaƴana ne wannan bai a tsakiyar su tace doki ne manzo Allah ce doki kuma da fuffuke tace yau baka ji labarin annabi Dawud ba yana da doki mai fuffuke <laughs> sai da Allah sai ya fusa da dariya ya wuce a gonsa bai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam to sai wannan yana nuna halacci domin da babu kira annabi ya hana ta ko ba haka ba to dan saboda haka ashe kenan katsara ta wasan yara ba haramun bane ajiyar ta a gida tunda ko ba haramun bane ba ajiyar ta a gida ya halatta sayar da ita eh to inda matsalar shi ne wanda ya saya me zai daita idan wasan yara zai kai shi ke na halatta a sayar masa in ko ba yara zai sayarwa ba bai halatta a sayar masa ba me zai hana ka tambaye shi sai ko ba lalle bane faɗa ma gaskiya ko wannan haramun ne wanda suke ado da shi cikin mota haramun ne kaular wahida eh wannan duk irin wanda sai a cikin mota ba ke sa haramun ne ta wasan yara kawai aka yi izini da shari'a Hmm. duka duk wani abu da yara za su yi wasa da shi sawa'un yan tsanace sawa'un doki ne a kifi ne ko mamaye me aka yi musu na wasa in dai na wasan yara ne aji shi a gida ya halatta wa alaikum salam ya aka suka samu wannan tarihi <laughs> shi da'awar nas ka ce wannan nasi an shafe shi sai ka tabbatar da tarihi guda biyu tarihin wanda aka shafe da tarihin wanda ya shafe shi ya zanto a ta kana da tabbar ba tsammani ba wanda aka shafe shi ya riga zuwa wanda ya shafe shi ya zo daga karshe in baka da wannan baka da damar da zaka yi da'awar abin nan nas to kuma dama ba abin da aka yi da'awar sai yawanci da'awar bata tabbata ba irin ijma'i da nasakh ga ayoyi nan barjaccen qur'ani da dama daga cikin malamai sun yi da'awar an shafe su amma kuma da karshe in ka bi tarihin sai ka samu ba a shafe su ba ga kuma matsaloli da dama da za a ce an yi ijma'i malamai sun yi ijma'i karshe kuma in ka bi sai ka samu ba yi ijma'in ba an yi sabani an gane ko shi yasa imamu ahmad ke cewa ba abin da ke wahalar tabbatarwa saboda ijma'i dan haka ba kowace matsala bace zaka ce an yi ijma'i sai a ce an yi ijma'i amma in ka leka kana bincika littafai sai da wani malami ya saba tun a karni na ɗaya ko karni na biyu to kaga waɗanda suka yi ijma'in ba su ga fatan wancan malamin ba da sun gani da ba za su ce an yi ijma'i ba shi yasa waɗannan ababen guda biyu suna da suna da wahala da awarsu da'awar nafkh ka ce an shafe hukunci kaza ko da'awar ijma'i ka ce an yi ijma'i kan matsala kaza sai ka hanga ka hango ka bi matsaloli sosai sannan ka iya tabbatarwa a daga jire waɗannan ababai guda hudu an haramta su alhamr da almaita da alkinzir da al-asnam wato gumaka kenan ko to kowanne kuma akwai illarsa wato shine shari'ar musulunci take da gata ga dan adam me yasa aka haramta shan giya da kuma cin mushi da kuma cin alade waɗannan al'amurra guda uku suna cutar da zuciyar dan adam suna cutar da jikin dan adam shari'ar musulunci kuma shari'a ce ta gata kariya take kabewa bil adam da haka sai ta haramta masa wadannan ababa giya tana cutar da hankalin dan adam zuciyar dan adam ya rasa tunani ko ba haka ba dan da zaran ya sha giya ya bugu shikenan kwakwalwarsa kuma ta riga ta kunce ta dana bashi sako daidai duk abin da ya gani ba daidai zai ganshi ba zai iya zagi zai iya asar zai iya shirka zai iya faɗin magana da bata dace ba zai iya cewa ya saki matarsa saki goma ba amma idan ya farko da gajiya kuma ya ce bai ba kaga abu ne mai cutar da hankali sannan kuma shi alade yana cutar da bangalori guda biyu na farko jikin dan adam dan naman alade inda zaka dauke shi kamar tsamin Sulaiman tsami za a ga tsutsa tana yawo da kanta amma dan adam idan ka dauka ci kamar tsamin Sulaiman tsami tsutsa za ka daga gani saboda haka shari'ar musulunci ta haramta shi sannan kuma wato a cikin a cikin dabbobi shi alade yana cikin ci bayan dabba ba dan alade da dan uwansa zai mutu kuma ya cinye shi abin da ya masa abin da matarsa ta mutu ya cinye to saboda haka dukkan wanda yake da cin naman alade sai ka ga yana da halayya kuma irin ta alade shi yasa turawan yamma kake ganin sun rasa kowane irin arziki na ruhin zuci irin wanda kai musulmi ka samu irin wanda suke bukata don su ɗanɗani rayuwa su ji daɗinta kai musulmi ka samu su sun rasa shi saboda wannan aladen sai ya koya musu dan kuma ga alade kuma ga rashin kishi to su ma haka suke ba su da kishin matansu ko me ƴaƴansu kuma haka suke so ma mu zama wa dole ta na kama kafaru fa takununa sawa'an so yesu suke yadda suka kafirce mu ma mu taru mu bi su shikenan mu zama daya hasada suke mana dan me muka zanto sarka kaka su kuma suka zanto suna wari dan me kullun Allah ya arzuta mu da tsarki guda biyar alwalat khamsa salawat kawai in kana yi kana cikin tsarki da tsafta so kullun suna cikin datti da warin giya da cin naman alade da waye dan mai kai kullum kana da zumunci ka san wanka ka san kaninka ka san mahaifinka ka san babanka ka san kanin babanka daga nan sai ka tashi ka je Bauchi a daga nan ka tashi ka tafi Gombe ka je Maiduguri ka je Kano ka je Kaduna dan wa dan wanka ko kaninka ko kanin babanka America wa ya san babansa ba balle kana san kanin babansa di yawanci ba yayan titi bane ba yayan titi ne yawanci waye san babansa balle kana gane wannan kanin baba ne ko dan uwan babana ne ko dan kanin na ne ga yadda dabbobi suke a garke su ma haka suke cikin garuruwansu da kuma haka suke so mu zama da yawan su ba su san su wa lantana su san su dan zaka samu cewa gashi ana ta haifayya an jefar da yaro an dauke shi an kai gidan marawai an yi menene ko wanda ya san baban nashi tunda ba aure aka yi bakila haduwa aka yi titi aka ci gaba da zama sai zanto ba rama ba jin kai idan mutum baban sa so kai dauke shi kai shi gidan da zai yi eh ko yana tare da shi a gida ɗaya inda ya wayo kai shekara 17 ya samu yancin kansa shikenan ya je ya samu aikin kansa ya samu sana'ar kansa mai kirki shine wanda bayan mota ɗaya bugo waya ya ce hello daddy kana lafiya to ma dalla sai an shi ke ko sai wani watan ko sai wata shekara ko to wanda bai yi rahama ga babansa ba tsammanin ka zai yi rahama gare ka kai kana nan garin ka mahaifinsa ko bai ji kansa ba shine kuma zai ji kan wani dan adam waya ce kungiyoyin kare haƙƙin bil adama dai kaza ne kawai suna rudar wanda yake rudar dai yake da rudin kwakwalwa irin su amma ba kawai wai zai da wannan tatsuniya ta zo mu ji ta ko kungiyoyin kada hakkin bil adama wani bil adama dan a mana mu ji shi an gane ku to kaga musulunci da yake mutum gata ya tsarkake ka sannan kuma aka haramta sayar da gumaka saboda tsare addini dan ka samu aqida mai kyau tunda shi gunki bautarsa da kira zuwa ga bautarsa yana faɗa ne ga tauhidi shi kuma tauhidi shine abin da ke tabbatar da yancin dan adam da zaran baka da tauhidi ka zama bawa na waɗansu waɗanda suke makhlukat su ma halittar su akai masu rauni kamar ka amma ka zama musu bawa saboda me saboda babu tauhidi ta tare da adam faqila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah ara'aita shuhumal maita ba mu labarin kitse na muse fa inna hatu talabi hasufun yawanci akan shafa su a jikin katako na jiragen ruwa wato da wani biyar jilod yawanci akan shafa kitsan wannan ga fata dan ta laushi fata wadda za a yi salka da ita dan a rinka zuba ruwa wa yastasbihu nas kuma yawanci mutane da kunna fitila da ita su yi a ci balbal da wannan kitsan na mushe waɗannan al'amura guda uku shafa wannan kitse ga katako na jirgin ruwa ko kwale-kwale dan kare nutse dan kare lalace kan ruwa ya shige shi ya yi saurin lalacewa yin amfani da wannan kitse wajen shafawa jikin fatar da za a amfani da ta ko ga takalmi ko ga wato kube na wuka ko na menene wannan ya halatta ko bai halatta ba wannan kitse din da za a amfani da shi don kunna fitila a samu haske ya halatta ko bai halatta ba shine abinda suke nufi da ara'aita bi ma'ana akhbirna an jawazi zalika wa adami jawazihi ba mu labarin halacci ko rashin halaccin haka fa qala la sai manzo Allah ce a a huwa haramun wannan yin hakan haramun ne bi ma'ana al mazkuru haramun ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك sannan sai manzon Allah ya faɗa a ƙarshen wannan hadisi yace qatalallahu alyahuda yahuda qatalallahu alyahuda yace Allah ya la'anci yahudu dan mai inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhuma ubangiji ta'ala yayin da ya haramta musu kitse na dabbobi jamaluhu sai suka tara kitsa sun maba'uhu sannan sai suka sayar da shi fa akalu samanahu sai suka amfana da kuɗin da suka sayar da shi wajen ci ko sha ko tufafi to kaga wannan dabara ne wajen me wajen cin haramun to shi za sai aka la'ance su sai malamai suka ce irin wannan dabara da yahudu suka yi wajen halatta abin da yake haramun ga shari'a kowane ne ya yi a yau shi ma wannan la'anta za ta hau kansa domin aikin ake kallo ba wai waye ya yi aikin ba munin aikin ubangiji ya haramta musu kitse an gane ko haramna alaihim shuma ma illa ma hamalat zuhuru ma awil hawaya aw maqtalafa bi azun kamar da Allah ya faɗa cikin suratul anam an haramta musu kitse da aka haramta musu kitse sai suka yi sai suka tara kitsen suka ce su ba za su ci ba amma za su iya sayarwa a yi amfani da shi an gane ko su kuma su amfana da wannan kuɗi to wannan sai nuna wato ainihin la'anta ta hau kansu kenan wannan katala haka waɗansu malamai suke fassara katala da sunan la'anta waɗansu kuma suna fassara shi da hallaka domin sukan ce fassara katala Allah ko kutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar ko kuma qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum da sauran dai waɗannan lafazozi da aka yi amfani da lafazin qatala da da an anta baya bayyana ba wani wa man yaqtul mu'mina mutamidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima sai kawo lafazin la'anta to da Allah na san la'anta da sai kawo lafazin la'anta amma me yake nufi da qatala sai suka ce sai mu dauke shi daga katala katala ne a mukatalatan wato mufa'ala ne na alqatlu alqatlu kuma shine kisa kisa kuma na sa a yi halaka wato a nemi mutum a rasa to kenan qatal lahu yahuda ma'ana Allah ya halakar da su Allah ya dammar yahudu ko Allah zai halakar da su gobe kiyama ko ya zanto labari ne da Allah ya halakar da su ko ya zanto du'a'in du'a'un alaihim bil qatl kenan ko wanda kuma da suke babu an gane ku saboda wannan aiki da suka yi na kokarin halatta wato ainihin abin da yake na haramu walikun hmm. sura eh duk yana nan wancan magana wancan magana tana nan wannan matsala ne mutum ya zo ya kama yara eh za su shiga me zai hana su shiga wancan hadisi ya ce mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake akwai hoto ko akwai kare magana ce a maganar ajiye aje tsara dan wasan yara magana ne khas mala'ikun suka ce la ta'aruda bainal am wal khas sai ka hada hadisin kai fasara sai ka ce duk gidan da yake akwai gunki a cikin mala'ikun rahama ba za su shiga ba sai fa in tsara ce ta wasan yara duk gidan da yake akwai kare a cikin mala'ikun rahama ba za su shiga ba sai dai fa in karen aje ne dan gadi kamar da manzon Allah ya bayani ko kare ne wanda ajiye dan farauta shi ke la ta aruga bainal amr khas fadin wancan hadisin shi ne aka kebance aka ce banda kaza exception ne aka yi banda kaza amma in ba wannan wanda aka ambata cikin hadisin ba komai ya shiga in ba ɗan tsanata wasan yara ba dukkan wani gunki da aka ajiye a gida to mala'ikar rahama dai ba zai shiga ba dukkan wani amma wanda zai karɓi sunan hoto mala'ikar rahama ba zai shiga ba eh wajen sai da shi mai cewa ina ba ya ta zama sai ba ya wace ko ma ya zai to kaga nan to kaga wannan shine illa da haka dai cinikai da wannan ya tsarkan ba za a iya cewa ya halatta ba kai saboda idan muka kasa adadin waɗanda za su saya kila kashi tara cikin goma nasu ba waɗanda za su saya bane dan wasan yara sannan baya da haka ma akwai abin da yake yafi a tsanan muni waɗansu kuma kada ake sayarwa a tsanan da ka samu irin musamman ko nan jihar bauchi da wuri ne na tourism irin yan yawon bude ido za su zo sai wani hoton wani arne da katanya ya rike haka an yi shi na eh ko ba haka ba ko wani daga jiran wanda yana noma yayi wani da su ko wani dan garo daga ruwa guda biyu an yi mutum mutumin sa haka da sauransu to su turawa suna saya wai sun zo afirka yawan bude da gudun saya ko mutane mu suna sayarwa wannan haramun ne kaulan wahidan duk wanda yake cinikayya da wannan ya yi kokari ya tuba idan an ba haka ba abin da ke ce haramun ne eh ko da zane ne eh na'am mala cikin hadisi na gama eh ka karanta inna allahu wa rasuluhu Hm. to na wani akwai wa rasula bambancin nuska ne a iya samun nuska ta sa bambanta tsakanin wata nuska da wata tsakanin wani kwafi na littafin da wani kwafi na littafin abinda Allah ya haramta dai da abinda manzo Allah ya haramta sawa an kawo sunan manzo Allah ko ba kawo ba Allah ya haramta a matsayin sa na mai doka manzan Allah ya haramta a matsayin sa na mai isarwa na'am a wannan takalmi duk ya kamata a kauce masa duk takalmin da yake ko hoto ya kamata a kauce masa ko da na yara ne haka tufafi kaga turawa sun san wannan illar shi yasa duk sai suka duk abin da za su yi mana sai ya kasance akwai irin wannan shilman musamman kayan mata da kayan yara da waya ga wanda babu hoto a ciki kaga kauce masa wannan kam ya zama dole kauce masa ta kowace irin hanya to shi yasa ake son mutane su zanto masu cin gashin kansu din in mu za mu sakawa wa kanmu tufafi akwai bukatar sai mun sa wannan a jiki amma tunda saka mana za a yi kaga za mu shiga cikin gazarin kenan وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة fal qawlu ma yaqulu rabbu sil'ati aw yatatarakani an kai karɓo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi na cewa idza ikhtalafa almutabayi'ani idan masu cinikayya biyu suka yi saɓani mai saye da mai sayarwa bai bainahuma bayyina ko babu wata hujja babu wani shaida tsakaninsu to maganan wa za a karba fal qawlu ma yaqulu rabbu, sil'a to magana maganar mai haja ba maganar mai sayi ba maganar mai haja ita ce dahir ita za a yi aiki da ita aure ta da kane ko kuma su fasa cinikayyar wannan hadisi in muka koma sababin kawo shi zai fi wayar mana kai abdullahi dan mas'ud ne ya sayar da wani adadi na bayi ga wani mutum mai suna ash'ath sai abdullahi dan mas'ud ya ce cinikai yadda muka yi na sayar maka ne bisa ga kudi wuri na gudar wuri dinari ko dirhami dubu ashirin shi kuma ce a'a dubu goma ne abdullahi dan mas'ud ya ce dubu ashirin shi kuma ce dubu goma ne ba an yi ga gaba tsakanin mai sayar da mai sayarwa sai abdullahi dan mas'ud ya ce to na ji manzon Allah na cewa idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani idan masu cinikayya biyu suka yi sabani walaysa bainahuma bayyina ba wanda yake da shaida kan abin da ya faɗa bal qawlu ma yaqulu rabbus la in dai ana son ai kasuwancin to sai a karɓi maganar bai mai mai kaya an yi tara ka in shi mai sai ce ni ban yadda karɓi maganar mai kaya ba to sai su fasa kasuwanci rike kuɗin ka ya rike hajata <laughs> an gane ku wannan shi ne abin da yake daidai wannan hukunci da maza Allah ba rike nan kaga adalci na shari'a musulunci in dai an yi sabani babu wani dalili to alqawlu ma yaqulu rabbus la aw yatataraka to abinda mai kasuwanci abinda mai haja ya faɗa shine abin da yake daidai ko kuma ya kasance sun abin nan aure ta tara ta ne ko abin nan to shi wannan kwallon da sai a kawai za ka magana sa waɗansu malamai suka ce eh waɗansu suka ce a magana sa tare da rantsuwa sai ya rantse ya ce wallahi na sayar maka da wannan haja ne dubu biyu to shi kuma ko ya karba in ya yi da rantsuwarsa ko kuma shi kuma ya rantse ya ce wallahi ni kuma na saya dubu ɗaya da ɗari biyar ka manta to in suka rantse kowa ya tsaya kan matsayinsa to shi kenan sai dai a fasa kasuwanci to rike kudin ka rike hajata shikenan kowa ya tafi sa to wannan shine inda rigimar take idan sana'a ce idan sana'a ce aka yi laburanci kenan wanda an kulla tun kafin a riga a yi abin da sai su kotu kenan sai alkali ya kimanta ya kimanta abin da yake ya dace a baiwa mutumin da ya laburanci kaza ko aiki iri kaza kaza ne kamata a bashi a yi ne ko a awa goma sha biyu ko a awa shida ko a awa tara kaza ne kamata a bashi shikenan sai wancan ya bashi shi kenan an huta da rigima malam wannan ya rantsa wannan ya rantsa ya dole a samu wani shi kenan kowa tsakaninsa da Allah mu yanzu ai so muke karo su rigima hmm. ya rantsa kan gaskiya ko ƙarya wannan kuma shi ta shafa sai shi da Allah amma mu dai kasi mana fada a zahiri shine shari'a ta kawo magani an gane ku assalamu alaikum wa alaikum salam malam mai sana'an ya halatta ya aiki kike san adadin da za a ba dole ya sani ana magana kan cewa sun yi rigima ne ka shi ya ce kaza muka yi shi kuma ya ce ba kaza muka yi ba kaga wannan na iya faruwa eh, amma ka'ida da ai ba za ka fara yin leburanci sai ka san nawa za kai ka san fadin aikin da za ka yi an faɗa maka shi kuma ya ce kaza ba shi ne abinda annabi wasu suka yi da sahabin wani na inni urida an dunki haka eh da bana tayya ataini ba ya faɗa da ba yanzu zan aura maka yata sadaki shine mai ala an ta'ajura ni tamaniya hijaj ka zo kai mun kwadugo na shekaru ɗaiɗai har takwas abin da nake bukata kenan in kai ka biya ka sadaki fa in atmamta asran fa min indik yace in ka saka shekara goma to wannan falalar ka ce amma ni takwas masu isa amma in ka kai goma to yayi daidai kuma da ma da na shukka alek tare da haka ba na so mazanta maka ka ji da barci shekara goma ba sai maka <laughs> to me yawan shekarun nasu ba da ba ne ko <laughs> amma ba ta ba duk matar da za ce sai ka leburanci shekara goma ai lalle ba karama aiki bane ba eh idan ya dauki ta kuma ya halatta muwa shari'a eh ba dai ya ce zai biya ba fi zimmatihi ko da bai biya ba ya halatta ya kusance ta ba ko ni kamar tabbur ba إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة رب أنا بمعنى صاحب كده an gane ko dan rabbu yana zuwa da ma'anar ubangiji yana zuwa da ma'ana sahibu kamar yadda Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kaga rabbuka bi ma'ana khaliquka amma rabbil izza bi ma'ana sahibul izza gashi din rabbu ne kuma cikin aya daya amma ma'anar wannan daban da wannan domin rabbika min babu idafatul khaliq min da idafatul makhluq ila al khaliq amma rabbil izza min babu idafatul sifati ila al mawsuf biha domin sahibul izza bi ma'ana allazi yattasifu bil izza amma rabbuka bi ma'ana khaliquka allazi khalaqaka fa sawwaka fa addarak fi ayi suratin ma sha'a rakabak an gane ko hadisi na gaba wa an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an thamanil kalbi wa mahril baqi wa hulwanil kahin muttafaqun alayhi wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an samanul kalbi dangane da kudin kare haramun ne ka sayar da kare ka ci kudin wa maharil bagi da kudin da ake bai makaruwa ko mazanaciya abinda aka bata dan ai fasikanci da ita wannan kudin ya zama haramun cin su kaga mahar asali sadaki ne to amma asalin mahar a larabci shine iwar wato abinda ka bayar fansar ka zaki dan abinda mutum ya baiwa matar da ya kanci da ta ya bata ne a madadin amfanuwa da ya da jikinta to wannan shine sai aka ce haramun ne wannan wa hulwanil kahin haka kudin da ake baiwa boka dan yayi bokanci shi alkahin shine wanda yake da'awar sanin gaibi da shi da al-arraf duk ɗaya ne waɗansu sukan ce a'a al-arraf wanda yake da'awar sanin gaibu na abin da ya faku a baya amma alkahin wanda yake da'awar sanin gaibu na abin da zai faru gobe ko jibi ko gata ka je ya duba maka ya ce za ka yi kaza ko ba za ka yi kaza ba za ka yi arziki ko ba za ka yi ba da sana'a da sa'a ko babu sawa'un wannan mutum zai yi wannan dubar tashi ne ta hanyar wato taurari dan akwai wanda yake duba ta hanyar taurari ya ga tauraro iri kaza ce ai tauraro iri kaza in ya fito ko alkhairi tauraro iri kaza in ya fito ba alkhairi duk da ya zama boka ko ya zama malamin duba kuma wannan abin kafirci ne fitar daga musulunci ko kuma yana yi ne ta hanyar kasa ya tara kasa wato ya zane akan kasa ya furta ya gano maka ko ya gano miki cewa ga inda arzikin ki ko mijinki na gabas yana nan tafi duk wannan dai ya shiga ciki dan galibi mata su aka fi fara a wannan babin ko kuma wanda zai maka duba da kowace irin hanya da ka duba dukkan su haramun ne an gane ku wannan kudin da suke samu ya zama haramun na an samanul kalbi annabi ya hana kudin kare haramun ne cinikayya da kare ko ka saya ko a sayar maka shi duk wanda ya sayar kuɗin da ya ci ya ci haramun kenan wannan magana haka malamai guda uku suka tafi imam malik imam ahmad bin hanbal imam shafi'i in banda abu hanifa da ya karkata cewa a'a wai idan mutum zai zai karan zai masa gadin gida ne babu laifi shi yace ma kai ko ba gadin gida ba zai ba shi dai wai haramci ana wanda aka yi dan munin sa ne amma ba dan ya kai matsayin haramci ba ma wannan magana ba ta da asali dan kar wani ya ganta ne ya kafa hujja da ita haka na kawo ta da haka dai zance wanda yake daidai wanda yake tafiya da zahirin hadisi haramun ne cinikayya da kare wani irin kare ko da irin karen da aka maka izini cewa ka ajiye a gida don gadi ko wanda zaka yi farauta da shi baya halatta ka ba da kuɗi ka karbe shi sai dai ka je ka tsinto shi eh ba a tsinta kare ko ka je a baka kyauta ka roki alfarma a baka amma baya halatta sai shi kawo yanzu akwai attajirai da irin yan bokon nan wanda suke da gida a bayan gari wanda suke zuwa kasar wajen su kare mai tsada

ana ba da ta ana ba su kare shi na kai ne wannan shi ma bai halatta ba ai shi yasa muke ba kai bane makaya da wata ba da haja ba ka haja addadin nan ba ba ce to na ba dai yana gidan ba dai tsawon a cikin daki ke a waje ke ba dai gidan ba ne ba kewayen gidan yake ba dan za ka je shi a gidan makwacin ko cikin kewayen gidan ka a kuma da gidan da a manzon la ce abin da gidan da yake akwai kare da yin wannan kwana ko wasu kare a shi da gidan ta a shi da tsara shi ne zai iya ajiye shi ne ko wani ɓangaren shi na da aiki a turjin wanda ya kewaye gidan yana ba ta wani dare zai yana masu kare da kan mala'ikun su ko kuma zai kashe shi da cikin gidan mai bambanci a ciki kaddara a kofar gida kawai ka ajiye shi duk ba gidanka bane ba ba cikin hurumin gidanka bane ba to me bambanci ba wani bambanci shi ne wanda wancan ya faɗa da zama ka karan gadi karan gadi ba hana mala'ika shiga gida tunda annabi ya izini a riga na makwacin ka bai shafi naka ba bai shafi gidanka ba bai shafi gidanka ba eh. na eh na tv eh ya shi wannan masu wadda focus da suke kawowa galib ba duba bane ba domin yin amfani da taurari iri biyu ne akwai taurari da ake amfani da su don duba akwai kuma ilimin taurari wanda ake lura da izina da taurari dangane da canjawar yanayi zuwan iska ko zafi ko ruwan sama ko daukewarsa wannan babu laifi dan Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun wannan duk wanda ya san sai ke aiki da shi amma abin da ke faruwa shi ne alamun da za a karanta a jikin taurarin wanda ke nuna iska za ta zo da karfin kaza za ta ci kilomita kaza cikin kowane awa kaza waɗanda suke yi yawanci ba musulmi bane ba shi yasa idan sun zo faɗa ba sa cewa insha Allah to shi yasa sai da sun faɗa ba kuma karshe Allah ya kunyata su shi kuma alama ce alama na in Allah ya ga dama zai iya canja ta ko ba haka ba yanzu Allah ya sanya cin abinci ya zanto sababi na daina jin yunwa shan ruwa ya zanto sababi na daina jin mai kishirwa amma lalle ne dukkan wanda ya ci abinci da nazin yunwa ko duk wanda ya sha ruwa da jin kishirwa idan Allah ya jarabi mutum da wata cuta ba sai ta sha ruwa ba ko baya kware masa kishirwa ashe sababin da Allah ya sa daban shi sai mutum ya hada shi kuma da insha Allah da komai na gudanar da kudararsa amma tun da ba musulmai bane baka bare ne kawai sai su faɗa sai za a yi gobe ko ba za a yi ba to shi sai wani lokacin sai ga an yi wani lokacin kuma ga Allah ya kare da sabon ko ba yi ba haka wannan babu laifi baya cikin bokanci eh. su masu taurari wanda suke duba da su ke muke larabgana ta karshen watan muharram ne ko wai ko safar ne duk wannan duk yana cikin barkushin na larabar larabar jahiliya to irin wannan shine jingina alherin zuwa ga dare ko rana ko tauraro kansa wannan shine haramun kaunan hudan amma lura da tauraro din dangane da yau kadawar iska wannan babu wani lafiya ce da duk wanda ke da wannan ilimin na'am uh-huh.

misali lokacin kare da aiki zo ya ce ɗari biyar eh, eh. shi ne matsayin kuɗi haramu kaunar wanda eh, duk telan da zai karɓi kuɗin aikin hannu cewa ɗari biyar amma ya je ya biya mai aikin hannu ɗari uku bayan ya cewa wannan tabbas ɗari biyar ne to ya zama haramu abinda kawai zai yi in yana so wannan kuɗin su kubuta ya yi lissafi gaba ɗaya za a yi min riga da jamfa da wando aiki iri kaza ko a yi min babban kwado ko a yi min kura ko kaza me kudin sa ya ba shi kawai ce kudin ka kaza ne zaka biya idan ya je ko naira dari ya bayar mai da aikin hannu ya halatta abin da ya ci amma shi da kanshi ya bayani shi kudin aiki na kaza ne kudin aikin hannu kaza ne kuma ya je wurin aikin hannun nan ya rage ya dora akan wani abin da ba shi ya faɗa wannan ba ya zama haramun kenan haramun da ya ko ba bai sunan wannan wancan na farko wancan na farko ya tsada aka yi da shi ni zan je da mai aikin hannu ba ruwa na daga ni abin da nake so ina son ɗinki iri kaza mai kuɗin sa shi kuma ya sa mun farashi ya yanka mu eh eh amma dai amma dai ba ba ba ba shine ya san ba masa aikin hannu ba kai ka san su ne da zaka je ka ba su da kanka kaga da shi da su da shi da su kamar wani dan karamin kamfani ne amma rashin haɗin kai ne irin na mutanen mu amma kamfani ne in ba haka ba yawanci zai fitar da fasalin rigar ya yanka wuya ne ya je ya kai ba zai sake hadawa ba har sai masu aiki wani sun yi sun kare sannan kuma shi ya zo ya kan dukkan fadi ne amma yawancin mutanen mu ha'incin zaman yau da gobe ne da rashin gaskiyar mu shi yasa ba masu gaba amma ma haka masu wannan da tele zauna shi kadai gare ya samu mai aji samu su teloli biyu ko uku su samu katon shago su yi masa dan ado su dan ajiye ta fitila don dan katon samun da masu aikin hannunsu shi kenan sana'a ta zauna da gindinta amma kowa na kyashi da kowa ko kowa na ganin kowa kowa na sai kawace kwastoman kowa dole sai a samu rigima ko ba haka ba kuma yawanci dai mu mun saba da aiki na haɗin kai ba galibi mun saba da kowa ya ci gashin kansa tumana shi mana kare da assalamu alaikum eh wannan magana yake akan haramun kuma haramun Allah ba ta ma aiki mutum haka ba karamar magana ba ce ne a cikin misali mata ce tana haɗa miji ta san wannan miji abin da yake kawo mata kawo mata haramun idan bata sani ba ta ci ka ci halal amma sai zama ta sani cewa sai ya je ya nemo haramu yake mata yake ba ta ci me matsayin cin wannan abincin da ya magana idan mutum na cin haram ba a karban aikin sa wannan fa daban ne domin muna da hadisi cikin bukhari wanda manzon Allah ke cewa kun san al-muflis annabi ce kun san al-muflis sahabbai suka ce man la dirhama huwa wala mata wanda baya da kudi baya da haja sai manzon Allah ce a al-muflis min ummati huwa alladhi ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa zakatin وحج وصوم لكنه أتى قد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا kaga ya ci ruwa da ya zubar da jinin wani amma tare da haka duk ya zo da mai ya zo da sallah ya zo da azumi duk sun yi annabi bai ce musu ba amma inda rigimar take za a rinka daukar ladan ana biyan mutanen da ya cinye wa kudin su a ta daukar ladan ana biyan mutanen da ya cinye wa kudin su ko ya zubar da jinin su a shi za a dauki ladan babu shi to kaga maganan haramun yana rushe aiki wannan da wannan ina fata ka fahimci wannan to sai mu koma kan ruhin maganar mace mijinta na aikata haramun cin haramun kuma wannan kowa ya san cewa bai halatta mutum ya zo ci haramun to mace mace sana'ar da mijinta yake haramun ne kuma ya kawo ya zo ya ciyar da ita ita in ta ci ta ci haram ba ta ci haram ba ta ci ba ta ci haram ba ko ta sanya ba ta sanya haramun ba sai dai zama da shi akan wannan a matsayin ta na mummuna kamar yarda ne da sabon Allah da yake a nan ne zunubin yake kun fahimta da kyau amma mu ce abin da ya kawo mata ta ci ko ta daura na tufafi ta sanya haramun wannan ba mu da nasi a kai ko ta sani ko ta sani amma zama da shi in ta ci gaba da zama da shi akan wannan ya zama amincewa ne kan yi ya yi sabon Allah to wannan amincewar na a matsayin ta mummuna zuciyarta ta rusuna cewa ta yadda a saba ma Allah har ta zauna da mai wannan sabon to a nan laifi yake amma ba a kan abin da ta ci ba dan dole ya ce da ita ko ta wace hanya ne ana kan wannan magana naha an saman kalbi wa maharil bagi maharil <laughs> bagi asalin lafazin bagi daga baguyun ne wato ba da gainun da wawun da ya to amma sai aka canja wato wawun din da aka yi ibdal ta koma yawon sannan damma da ke kan ra kuma ta koma kasra sai zanto bagi wato fa'ulun ne bi ma'ana fa'il wato bagi mazinaci kenan akan ce baga wato idan mutum ya aikata zina in mace ce bagatul mar'atu tabgi wato mazdarin shine bigha an gane ko la tukrihu kum anil bigha'i in aradna tahassuna li tabtagu ard al ad dunya al bigha shine aikata zina mahar bagi kudin da ake baiwa ce haramun ne wa hulwan al kahin ha kudin da ake baiwa malamin subbu ko mai duba ko mai bokanci dukkan su waɗannan haramun ne muttafaqun alaihi wani hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito Wan جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على an karɓo hadisi daga jabir ɗan abdullahi hadisin na ƙarshe kenan a yau insha Allah annahu kana ala jamalin lahu aaya jabir ɗan abdullahi suna tafiya tare da mazan Allah shi jabir ya kasance kan wani raƙumin sa qad aaya raƙumin ya gaji yana ta tafiya tikis tikis an baro jabir a ƙarshen baya kular baya to dama siyasar manzon Allah in yana tafiya da sahabbansa shine a karshen baya dan duk wanda ya gaji manzon Allah ba shi lift haka shugaba ya kamata ya zama shi shugaba kullum motar sai tace ce a karshen baya ta yan rakiya tana gaba da in wani motar ta ta ta ta yi fanco ba wanda ya sa shugaba ya tsaya har sai an gyara tayar wannan an kai da musulunci ba shi ne shugaba ba ya zai falla guje farko a baya ma'ana ko da ta ta haifar cutar ina cikin ayari gaba shi nan ne an farna ba ke kenan yan security ba su jira ba jabir yana kan ragumi kada a ya fara da an yi sayi ku. da ya ga kuma ma ya dame shi saura kaɗan ya tsaya ya sauka ya ɗauke kayansa ya kola rakumi ya shiga dajin Allah ya sadaukar shi ne fara da an yi sayi ku. a tasiyif shi ne wato a tabiya yubarri udin matahu anhu wato ya sake shi kawai ya je ya ci gaba da gararan basa kala jabir ya ce falahika din nabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya zo same ni duk kowa ya tafi an bar da baya dai kada sai manzo Allah kuma na baya ya ga waye aka bari a baya falahikanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo same ni fada ali sai yayi mun addu'a wa darabahu sai manzo Allah ya zungulo wannan rakuman da hannunsa saboda mu'jizar annabi fasara sairan sai rakuman ya zakura yana wata irin tafiya lam yasir mislahu tun da yake bai taɓa yin sauri irin haka ba saboda mu'jizar annabi fa sai manzo Allah ya ce da Jabir bi inihi bi uqiyatin sayar min shi uqiya daya yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu jabir yace la a a ba za ba sayar ba ba zan sayar ba sun <laughs> makala sannan ya sake cewa bi inihi ka sayar min da shi ya jabir jabir yace ce fa bi ituhu bi uqiyatin sai da sayar masa da uqiya daya uqiya daya shine dirhami 40 kowane dirhami daya shine zai baka wato gram hudu da kuma rabin gram na zinariya a yau wato sai ya tsar masa da dirhami arba'in kenan shine uqiya daya amma washtaratu humlanahu ila ahali. na shartanta masa cewa to amma ba zan baka raƙon ba sai na je gida tunda yanzu a hanya muke idan aka yi cinikayyar da ba sai jabir ba annabi raƙon ba shi ya sauka ya ce a'a na yadda da cinikayyar amma sharaɗi ba zan baka hajar ba sai an je gida sai manzo Allah ce na amince a tafi gida falamma balagtu jabir ya ce lokacin da na isa gida ataituhu bil biljamali. sai na kawo annabi rakumin na shekara kuma ka Allah kawo mu gida lafiya fa na kada ni sama na fushi kuma sai ba ni kudin rakumin sun marajatu sannan na koma na tafi gida fa arsala fi atari sai annabi ya aika cewa a bisa wuna a kirawo ni fa kala sai ce aturani ma kastuka li akhudha jamalak shin kana tsammanin yi maka magana ne na kulla kasuwanci da kai dan in karbi rakumin ka khudhu jamalak in gwa rakumin ka wa darahimak in kudin ka fa huwa laka na baka kyauta <laughs> <laughs> muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha siyaqu li muslim asalin siyakin wannan hadisi na muslim ne to a gurguje abinda wannan hadisi ke nuna wa na hukunci annabi ya ce da sai musu lakumi jabir ya ce a'a wato sai wannan ya nuna idan annabi ya yi umarni kan al'amuran da suke na duniya ba wajibi bane bi ko amma al'amuran addini fa tilas da yafi dan da a ce wajibi ne da ya tabi sai ki abin nan ko da yake a wata riwaya cewa yi la walakin ni ahabuhu laka ya ce a madadin in sayar maka dai zan baka kyauta manzo Allah ce a sayar mun dai har aka sayar masa kuma hadisin na nuna kullatin kai a tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta an gane ko idan gwamnan garin ku ya zo gida gidanka mai kyau yana so ya saya sai a yi kasuwanci ba zuwa za a yi a haɗa kai da lanan sabi a kwace maka fili ba ko a kwace maka gida ba cinikayya za a yi kuma ya halatta a sa kuɗi ka ce a ƙara a sa kuɗi a ƙara ya halatta ma ka ce ba za ka shirya ba kuma babu yadda gwamna ya iya ba yadda shugaban karamar hukuma ya iya ko minista ko shugaban kasa wannan yan ana shari'ar musulunci wanda ake jin tsoro ba haka take wannan ita ce shari'ar da mutane ke jin tsoron faruwarta cike take da adalci cike take zaman zaman lafiya saboda haka yake cewa wato sai dai ka sayar mun kaga manzon Allah na iya cewa ba ni shi kyauta jabire ba shi amma sai ce sai dai a sayar masa sannan wannan kuma na nuna idan mutum ya sai haja a wurin ka iya sarkanta masa yin amfani da ita zuwa wani lokaci amma duk za ka yi wannan ne tun kafin ku rabu daga wurin kulla cinikayya ka sai mota ya ce to shi kenan amma da Allah ka bari gobe zan je Jos da ce in dawo sannan in baka in ya yarda shi kenan ka sarkanta masa wannan an sai motar ka an sai mashin ɗinka an sai jakin ka an sai galma an sai wani abu naka dai ka sharɗanta amfani da shi amfanin da ba zai cutar da hajar ba na je ka dawo ko zan ƙara sauri kaza wannan babu laifi da an yi haka cikin shari'a da musulunci ina ga sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wannan kai kuskure kuma Allah shi to bari a kira sallah sannan sai ya tambaya insha Allah wa alaikum assalam wai hakuri waɗanda suke rubuce tukunan wurin gabe su a hankali Wani ke ta matsayin ajiye amfanin gona a cikin shari'ar musulunci halal ne ko haramun ne wato shi ajiye amfanin gona ba wai daga zaran ka ajiye ba ne ya zama haramun sai an samu ɗaya daga cikin illoli guda biyu ko duka biyu illa ta farko ya zanto ka sayi amfanin gonan a lokacin bazara lokacin raninsa lokacin da ake karancinsa kai sai ka saya kuma illa ta biyu ya zanto ka yi hakan da manufar ya ƙara tsada don ka saya ka sayar nan gaba to wannan ya zama haramun kenan amma dukkan mutumin da ya sai amfanin gona lokacin kakansa gashi na a kasuwa bajaja da manufar cewa nan gaba idan bukatarsa ta zo zai sayar ya nemi riba a kai wanda yake ba da nufin tsawwala wa jama'a ba riba ba irin wadda ta halatta a kasuwanci ta yau da gobe wannan abin da ya bai haramun ba na faɗi wannan tun kwanaki a cikin karatunmu kuma wannan shine duk abin da malamai suka tabbatar ka duba littafin majmu' na Imam Nawawi ko littafin Mughni al-Mughni na Ibn kai ko da littafin Mudawwanatul Kubra na Imam Malik ibn Anas fatawoyin da aka yi masa ka kuma duba littafin ah, al-muhalla bil athar na ibn eh, ibn ah, hazm al zahiri da littafin sharhin imamu muslim da yawa imamu nawawi da imamu nawawi kai da yana sahih muslim duk mutum zai ga waɗannan maganganu hadisin da yake maganar haramcin ajiye amfanin gona imamu muslim ya ruwaito shi abinda hadisin ke cewa la yahtakiru illa khati ba wanda zai boye ya taskance amfanin gona sai mai kuskure to ɗaya daga cikin marwaitan hadisi shine ma'amar ibn rashid an gan shi yana tara amfanin gona ya ajiye sai aka ce gashi ka rawaito hadisin haramcin ajiye amfanin gona kuma kai kana saya ka ajiye ka sayar sai ce ku ne baka fahimci hadisin ba amma na na fahimci mai na rawaito to duk malamai sun yadda arrawi adra bi marawa min ghairi marwaitan hadisi shi fa kowa fahimtar mai ya rawaito ba ya waɗansu da za su yi masa sharhin abin da shi ya rawaito ba an fahimta ko da haka idan mutum ya zo lokacin kaka an kawo amfanin gona duk jama'a kowa ya kawo nashi yana son ya sayar ya ware na amfanin gida ya ware wanda yake so ya sayar dan harkokinsa na gaba wani na so ya canza jarnin gidansa wani na so ya kawo aure wani zai aure da ɗansa wani zai aure da yarsa wannan sayan amfanin gonan a lokacin nan shine abin da shi manomi ke so dai in ka haramta sai ka cutar da manomi me zai da dawar a lokacin ya ajiye ta amfanin gona yana so ya sayar da ranar saboda bukatun yau da gobe wanda wani sai shekara yake canja kaya a kaka so daya daga nan kuma sai wata shekarar to sai ka ce haramun ne a saya aji to wannan kuskure ne babu wani malamin fikewa a duniya da ya faɗo nan zai iya kalubalantar ku ba malamin fikewa da ya faɗo nan a duniya amma abinda malamai suka ce shine in a lokacin ana tsananinsa da rani ba lokacin kaka ba an fara neman abinci an rasa shi kanshi wanda ya sayar da yanzu yana neman ya saya saboda dama ba da ikon da zai ajiye gaba ɗaya na shekara wani to a daidai lokacin sai kuma dan kasuwa ya je ya sai a kasuwa dan ya zo shi kadai zai sarrafa kasuwa to wannan kowa san haramun ne kaular wahidan akwai wanda haka suke sai sun je an fara neman abu an rasa sai su tura ma yan koren su je kauyuka duk su sayi na kauyen a kawo ajiya a cikin su to in ya jima ko a wani wuri ya je ya sayar sai an ji karar babu a ko ina sai shi kadai dan ya sarrafa kasuwa da yake so to wannan yana rayuwa ne kamar da jinin bil adama saboda haka abin da ke haramun ne kaular wahidan shine hadisi ke magana akan sa an gane ko amma wanda ya je sai gero ko masara lokacin kakasa baje daga shi nan kwano ana sayarwa naira arba'in ko hamsin ya zo ya sayo shi da aka zo bazara ta yi ya zo sai naira sittin ko naira saba'in ya tiri naira ashirin ka ce masa ya yi haramun to babu kasuwanci a duniya kenan gaba ɗaya babu kasuwanci kenan domin duka abin da wani ya so ya tiri ba sai mace shi ma ya shiga cikin wannan babin kaga ba za mu iya shigar da wannan ba ciki Thank you. to kaga wannan su ne marasa tausayi ga bil'adama wannan sai dai mai musu wa'azi game da tsadar da shi. amma tun da dai lokacin kaka suka saya lokacin birla suka sayar ba sai tukar ba amma tsadar da suka yi babu tausayin bil'adama ce ka sai abu naira ashirin ka zo kana sayarwa naira tamanin ka kamar yan black market kaga ba su da tausayi galibi saboda zaka ji waɗansu daga cikinsu suna addu'a ma Allah sa a rasa mai ka ne ya zama rashin tausayi kenan wannan kuma yake cewa menene fasara wannan ayar wala kada ate ka saba min al-masani wal qur'an al-azim wala kada ate ka saba min al-masani wal qur'an al-azim wannan ayar tana cikin suratul hijr abinda Allah yake cewa da manzon sa hakika mun baka saba min al-masani wato bakwai cikin al'amuran da ake yawan maimaita karatun su wal qur'an al-azim ko mun baka qur'ani mai girma malaman tafsiri sun tafi kan cewa wannan saba min al-masani din sune suratul fatiha ita ce suratul fatiha dan tana da kunshe da ayoyi bakwai ne an gane ko an baka ababai guda bakwai wato ayoyi guda bakwai min almasani cikin abin da ake yawan maimaita karatunsa shine alqur'ani mai girma abin da ake yawan maimaita karatunsa wal qur'an alazim kuma mun baka alqur'ani mai girma sai wannan ya zanto mun babu ataful am alal khas a ambaci al khas shine sab'a min masani sannan ka ambaci al am wa huwa qur'an wanda yake yashmalu sab'a masani wannan kuma yana da yawa cikin alkur'ani ataful am al khas ko ataful khas al am wa akwai karnukan da ake baiwa horo na musamman dan saboda gadi ya halatta a sayi su ai mun da mun ce da annabi ya haramta sayan kare eh annabi dai bai iyakace ba an ce bakin kare ya shaidan ne ba ai ba wai shaidan wanta iblis ba shaidan cikin karnuka kasa akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu cikin aljanu to kuma akwai shaidanun karnuka shi bakin kare ko cikin karnuka shine shaidanin su <laughs> abin da su yi ke ba wani ku zuwa eh, eh. kuma wajen mutanen ko kuma wajen akwai ya mutum da ya ya samu kalan ba shi dai da a saya kan gane abu kowace hanya mutum ya same shi yauta da hanyar ta dace da ba ya fa hanyar da ba ta dace ba wala faɗi umumi ya kamata sai kawo fas wa alaikum salam inda ya tabbatar ya ce ya bashi kyauta bai halatta ba dan kai ta auna lalle sai udwan baya halatta kai taimake kina wajen aikin barna ko da kai ba za ka ci ba ka taimaka mai ci ya ci bai halatta ba eh. eh mutum na aiki inda yake samun ayyukan kudin shaka eh ya a gaskiya wannan bai kamata ba tunda manzo Allah ce za a ta kummantar zauna dinahu wa khuluquhu mutum idan ya zo in kun yadda da addinin sa da ɗabi'unsa to ku aurata masa to mutumin da yake kasan sana'arsa ta haramun ce yanzu ka yadda da addinin sa ka yadda da ɗabi'unsa to kaga ba za ka ba shi aure ba kenan shine abin da ya kamata kamata ya duk mutumin da an san cewa sa karara haramun ce kawai na kamata in yaje neman aure a nashi a ba za ce kara aure na shi da aka yi masa ai ta iya yiwa shi shi ne ba da kirki kuma yarsa ya zanto tana da kirki ba za mu ce wannan ya shafi yarsa ba ko ya shafi ɗansa in ɗansa ya zo neman aure kara ba shi in ɗansa yana da wata sana'a daban ko irin tawa sa ba amma shi shi za mu amalanta wannan kakkausar mu'amala din dan ya kasance ya daina wannan abin da yake da barna na'am Uh, uh, wani malamin da hmm. wannan suna cikin hadisan da ake kira a hadisul wa'id hadisai na firgici wato a ce duk wanda ya kaza matsayin wuta ko wanda ya kaza baya tare da mu ko wanda ya kaza to kaza haka a faɗin abubuwa waɗannan a hadisul wa'id kenan matsayar malaman suna tare da su wannan hadisai suna nan a rika karantawa mutane don su ne su daina wannan zunubin amma idan mutum bai daina wannan zunubin ba har ya mutu akan haka lalle ne abinda Allah ya ambata cikin hadisin zai tabbata a kansa ba lalle bane ba in Allah ya ga dama ya yafe masa in Allah ya ga dama ya kama shi da laifinsa domin faɗinsa cewa in Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga mun yasha dinnan ya shiga har waɗannan ababan shi yasa a hadisul wa'id ana karantar da su amma ba a cewa lalle ne duk wanda ya aikata wannan abin abin zai same shi saboda mai saboda yalwar rahmar ubangiji in Allah ya ga dama sai mutum ya aikata kuma ya yafi masa inda ya ce wa yakfur madun zalika liman yasha amma irin khawarij su ne suke ganin duk wanda ya aikin sabo ya zama dole ga Allah ya masa azaba kaga wannan rashin ladabi ne ga Allah a ce ya zama dole gare shi kamar yadda mutum ya aikin da'a ya zama dole ga Allah kuma ya masa rahama wannan duk a matsayin ahlus sunna wal jama'a abin da suke cewa shine ubangiji ta'ala ya yi alkawali dukkan wanda ya aikata da'a zai masa abin nan ya wajabtawa kansa ba wani tilasta shi ba amma idan mutum ya aikin sabo fa idan Allah ya ga dama ya kama shi da azaba in Allah ya ga dama kuma ya gafarta masa in yi masa azaba adalcinsa ne in yi masa rahama kuma afuwa ne da sa Allah kuwa yana sufantuwa da rangwame na sufantuwa da afuwa inna Allah kana afuwan gafura ka fahimci wannan da kyau yau kuwa wa alaikum salam

ba bauchi kadai ba a arewacin najeriya inda muke da rinjayen musulmi wallahi tallahi baya da uzuri a gaban allah in bai tabbatar da shari'a ba saboda dalilai guda uku dalili na farko shi musulmi ne kuma shari'ar nan wajibi ce ba mustahabi bace ba shari'ar wajibi ce ba kuma mustahabi bace ba Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi suka yi shi ya ce kun kuntum ila salati faghsilu wujuhakum in za ku alwala ku in za ku sallah ku alwala kuma suka yi shi ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila kuma aka je aikin haji shi kuma yazo wajabta kaza kuma shine kuma ya wajabta bin wannan dokokin nasu na shari'a dan me muka dauki wancan muka aje wancan menene yahudu suka aka la'ance su dan ba su yi aiki da taura bane eh a ba wani ba su yi aiki da taura bane ba sun yi aiki da wani bangare sun yi aiki da wani bangare sai Allah ce a fato minun bi badal kitabi wa takfuruna bi ba'd fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila shaddil azab yanzu za ku yi aiki da wani sashi na littafi kuma wani sashi kuma ku kafirce saboda haka ba wani uzuri da su bayar na biyu kuma shi constitution din ya bayar da tsarin ayi idan mutum ya ki ma kamar saba constitution din kin yi din shine saba constitution na uku kuma abinda kuka yi alkawali tsakanin ku jama'a za ku yi musu dukkan abin da zai amfane su cikin abin da yake mai amfani ba abin da fi shari'a wallahi ta fi ruwan famfo ta fi wutar lantarki wallahi amfanin ta ga jama'a to sai mutum ya zo cewa wai mutane alkawali ba wannan yaudaran kai ne ko alama wannan bai ko ko ku fahimci wani abu guda daya kuma yanzu ai zamfara ta riga ta gama da mutane zamfara sun riga sun yi sun zauna lafiya kai me kake jin tsoro a ciki duk wani kaifin a riga an dauka a zafara ba shikenan ba duk wani zagi da yanzu da dasi da tarafin da bangat sun riga sun kare shi akan zafara yanzu dan ta riga ta yi an riga an gama zagin ne me kuma tuni jarumai sun riga sun wuce gaba kawai ka zama ragowa baya kuma sai ku tsaya saboda kuna latti sai mu kana ragon cewa dai eh dalla a saurara a saurara dalla ina hukuncin malaman da suka ba su san addinin musulunci bane ba da su san addinin musulunci ba malaman da suka wuce cikin garin ba su san addinin bane ba da su san addinin ba za su yi wannan magana duk wanda ya san me ya addini ya san me ya shari'a wanda za ya kushe shari'a musulunci abu ne mai hadarin gaske wa alaikum salam ya kamata kuna da wai ma da Allah ku saurara jama'a ina ga za mu dakata haka fa akan kan lawo na ga kuma kuma da wai masu ba da wani kuma a nan akwai aiki da ya kamata ce shi ne yau da kullum saboda da suke adawa da shari'a a munafunce su ba za su iya fitowa fili ce ba su san shari'a ba ba kuma za su iya taimakawa a yi shari'a nan ba suna cewa wannan al'amari na zamfara na dangane da shari'a zai mutu na tare idan misali su a shirye wani suka yi magana zai kawo a dinga karya karya a cikin gaba da aka yi shiru aka bar ka na tare da mutu to ya ko kamata musulmai su san cewa shiru da wannan magana a kamar cewa ta taɓa zan farfaron wuraren da ba su dauki shari'an nan ba su yi sassauci to kamar ana ƙara gaskata wa'ina shugabanni masu cewar wannan al'amarin su na tsirar ya zasta wannan magana cewa za ta mutu na sarili magana ce ta su ta shirme da in ba haka ba yanzu abinda ake a zamfara a faɗa mana wata jiha a najeriya da talakanta ke morewa irin zamfara mafi karancin albashi naira dubu biyar an riga an tabbatar da wannan babu haraji babu gidan giya babu gidajen karuwai ina fi wannan kwanciyar hankali gwamna da kansa ya rinka yawo a masallatai na cikin gari ana shan ruwa da shi da azumi akwai shugaban karamar hukumar da ya ce a gayyato masa da dukkan yan garaya da yan bori da masu kada kada da kalangu aka gayyato su yace duk su kawo kayan kidan su kawo aka tara a sakatare da local government ya ce to da Allah in za ku sayar mun da wannan nawa za ku sayar suka duba suka duba suka ce naira dubu ashirin da biyar ya ce to lokal government ta saya dubu talatin aka sa musu fetur aka kona su aka ce su kuma kowanne ya faɗi sana'ar da yake so lokal government ta taimaka masa wanda ya taɓa yin makaranta ya zo tafi makaranta za a biya masa don girman Allah bai fi wannan ga jarumai ta suna aiki su waɗannan waɗannan irin munafukan musulmai su ne za su ce wai abin zai mutu na sarali kaga abin nan da suke faɗa maimaita maganar ubasanje ne suke wato su a kukuturu ne ba su da maganar su da arna suka faɗa su ma sai suka maimaita ai shine da yasa ubasanje ya makircin da ya ce waɗansu manyan sarakuna na arewa kar su je wajen dan a mayar da abin ya zanto wani lokal abu ba ya shafi ƙasa ba iklimi ya shafi kawai mahalli wannan kuma duk aikin banza ne wannan ba za ne shari'a musulunci ta tasiri kuma ta ci gaba da abin mamaki daidai lokacin da aka yi wannan lancin na shari'a ina wajen kasar nan Wajen yan uwa suke faɗa mun sun gani a cikin wata tasha an yi fiye da gwamnan zamfara gashi ana nuna wa a tauraron dan adam awa biyu cewa dukkan wanda yake da kalubale akan shari'a ya masa magana ko jarinta da ta wuce wannan kuma ya zo nuna mutane karama su yan siyasar da suka maki din suka yi ta munafunci a jam'iyyar su yazo fis tasiri da aka zo convention na jam'iyyar su aka ce shine shugaban convention din kuma ya zama successful one wanda ya fi kowanne cikin mutunci gashi da rawanin sa yana magana ɗaiɗai da kaga shi kaga islam kaulan wahidan ba wani kwale-kwale kawai waɗansu ne suka sa suna ɗaka kan su lokaci wallahi tallahi yaudaran kai ne kuma wani abun mamaki akwai waɗansu suna nan sai an yi magana sai ce ai mu a circular state muke eh, eh mu yan circular state ne to dan girman Allah idan kana zauna a circular state kai circular ne da ka ta malam dawo kai circular ne in kana zauna a circular state kai ne ba za a tambaye ka cikin kabari kai kadai a matsayin ka na gwamna ne kwamishina ne shugaban karamar hukuma ne honorable dan majalisa ne haka za a tashe ka cikin kabari kai kadai da Allah ku saurara a ce man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka da wanda ya rayu a ingila da wanda ya rayu a nigeria da wanda ya rayu a china da wanda ya rayu a amurka da wanda ya yaya tsakanin sama da ƙasa ma in akwai wani wuri tsakanin kan sama da ƙasa sai an tambaye shi wannan tambayar guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye ubangijinka me addininka wane ne annabinka sai ka bada ansa ka ce ya Allah mun raya secular state ne wallahi ka bada zaka ci duka wurin mala'ika ba abin da zai hana ka ci duka a ce man rabbuka sai Allah ya mun rayu ne a secular state ma dinuka ce Allah kasar mu ba ta da addini mu ba na jira maka sanar man na biyu ka na riga na bayani tun da zuba mu dan san kila ko wai zai faɗa wannan magana dan girman Allah a gaban ubangiji kuma sannan kai ne aka yaudara kai da wani Najeriya secular ta ce in zuwa na jira ba secular ba ce ba Najeriya ta farkin kristanci take bi tuntubi kristanci take bi ga dalilai kamar haka hutun ista na monday iskar monday da ake yi ba na arna ba ne ba good friday happy new year duk nasu ne alamar eh, da ke asibiti gaba ɗaya ba katon cross bane ba na arna ne kuma to duk kuma kuma Najeriya a yau ba a gobe tana da jakada a Vatican Vatican kuma tana da ambasada kuma a Najeriya fadar Vatican gaba ɗaya ba karkashin gwamnatin Italiya ba take fada ce ta kiristancin duniya gaba ɗaya ta yan Roman Catholic dan menene muke da jakada a can a Najeriyance jakadan nan fahim da yake wakiltar bayelsa haka yake wakiltar bauchi haka yake wakiltar daular usmaniya ta usman dan bodio haka yake wakiltar daular borno tun da najeriya yake wakilta a fadar vatican kuma kun ce wai secular state kawai dan zaman zama da gwage shikenan sai mu mai da kama abin nan su arna suna da abin da zai kare addinin su ko mu wuce shari'a nan aje a yi ta a ikiti ba dan ikiti ko dan bayelsa idan ya dauko alade yace shine gwamnatin jihar su dai constitution ya ba su damar ko amma mun kan dole a yi mana musulunci a Bauchi ko a Kano ko a Sokoto ko a ina ne insha Allah to amma wannan yaudaran kai da mutane su suna wani yaudaran kansu da wadansu yan muna malamai da su tsaya suna wata magana ta munafunci wallahi wannan gulbin da ya taho duk wanda ya tsaya hanya sai ya gama da shi ya wuce Allah canji ne Allah ya kawo a duniyar musulunci ba nan Najeriya ba duniyar musulunci ne gaba ɗaya karamin misali ce ce ne dukkan jamhuriyoyin rasha kowace ta balle an bata cin gashin kai an kiyar dace ce ne wai kawai don musulmi ne wa ma na kamo min hum illa an yi min billahi aziz lamin haka kawai don su musulmi ne aka ce ba za su balle ba su kuma suka ce sai dai a mutu duka sojojin su hatta su yana da abinda suka bayani sojojin cece ne a gaba ɗaya dubu takwas rasha a wannan farmakin da ta yi wata uku take kawai sojoji dubu ɗari ta kai dubu ɗari akan mutum dubu takwas kowane soja dubu da mutum nawa zai faɗa kenan kowane mutum ɗaya shi kaɗai na fuskantar kamar mutum ashirin da shida ko da bakwai shi kaɗai fa amma da ƙarfin Allah maɗaukakin sarki da alƙanus ɗin da muka rinka yi cikin azumi a nan da ko ina a duniya wanda ba za mu fasa ba ubangiji yanzu rasha ta janye ta gudu ta shiga birnin gros ne ya gagara har sun ci nasarar inda ma rasha ta kwace waɗansu kwaika guda ku sun kwato kayan su ana lokaci juyin juyi hali ne ya zo wallahi duk wanda ya tsaya ya ce zai wa musulunci wani gada-gada to za a taki shi a wuce kar ma mutum ya bata kansa lokaci kuma yan mata suka tashi a amurka fa yanzu suka yi zanga-zanga suka ce su musulmi ne a matsayin su na ma'aikatan gwamnati a basu dama su sa hijabi bill clinton ya ce an ku dama ku sa hijabin a amerika yadda musulmi ba su kai kashi biyar cikin ɗari ba gaba ɗaya an ba su wannan damar kuma aka zo dukkan lokacin farkon azumin nan sai da ya speech dogo a cikin tashar talabijin yana wa musulmi barka da zuwa ramadana wanda musu kace biyar cikin dari ba shikenan wata sa'ar na kasan ku kawai kwana nan sun tashi suna kama kira suna ci shikenan zo da ta ku wannan rauni ne rauni ne rauni ne da yan siyasar wallahi suna batawa kansu lokaci ne kan abin da ba zai amfane su ba har kawai mutum zai gama mulkin a banza duniyar bai samu ba kuma ya ji lahira ana jiransa wallahi tallahi mutane nan suka shugabanci a Najeriya suka soka ba su yawa musulunci kuma ba kuma suka suka banza yi saboda haka muna nan mu muna tare da shari'a musulunci kuma ba za mu daina kiyamul laili ba muna addu'a ga dukkan mai taimakon shari'a nan ko da iliminsa ko da tunaninsa ko da mukaminsa wajen ya ga ta tabbata Allah ya taimaka masa albarkaci zuriyarsa dukkan mutumin da yake mata zagon kasa wanda muka sani da wanda muka sani ba wallahi za mu ci gaba da la'anta ba za mu ja da baya ba ba abin da zai hana mu ja da baya ai dama wannan yanzu juyin da aka zo a Najeriya juyin da aka zo a Najeriya yanzu nan gaba ko kansila sai ustazu wallahi Allah sai mu takaita haka saboda yau da idan an jima akwai karatu saboda haka za mu takaita haka insha Allah